a farfajiyar gidan suka zauna saman wasu ƙayatattun kujeru na shakatawa Kowa ya zauna wasu ja suna fuskantar Mashal Umar da kuma shi Ishaq ɗin. Yaran murya ya ɗanyi tare da kallon su yana mai cewa, dalilin da yasa na buƙaci ganin ku, saboda ina son jin menene alaƙar ku da ku da Laila matata. Shin ta aka yi da ta santa har take tsoron ganin ta? Kafin ta bashi amsa Mashal Umar ya yi hanzarin cewa, ai a farko sun taba zama a wurinta ni da kaina na kai su gidanka a lokacin baka nan ka tafiya da muka amana su a hannun Laila saboda ina da tabbacin cewa za su samu kyakkyawar kulawa a wurinta tunda ita mace ce za su fi sakewa a wurinta tunda Ishaq ga ja ka gaban shi ya faɗi saboda sarai ya san halin Laila ba ta da mutunci saboda mugun halinta ne yin aiki suke guduwa idan aka kawo su gidan Diyar aikin da aka kawo sai daga ƙarshe sai dai ta gudu daga gidan saboda tsabar masifarta. yi idon shi daga kan Marshal Umar yana mai mayar da shi kansu jihar da Usana ya ce, Ina sauraron ku. A zaman da da Laila, me ya faru? Ya ce ta buɗe baki tare da cewa, Babu komai, mun yi zaman lafiya da ita. Tana rufe baki Usana ta ce, Wallahi ƙarya take, ta ƙarya take muku, kawai dai ba ta so ta faɗi gaskiya ne. da shi maganin tana matsa ƙwallon da ke zubowa daga cikin idanunta. Jihad, kin san dai bana wasa ko? Faɗa min gaskiyar abin da ya fara a cikin ya faru da ku a cikin gidan bayan na bar ku a cikin gidan. Marshal Umar ne maganar fuskar shi ɗauki fuskar shi ɗaure babu alamar wasa a tattare da shi. Hakan ne yasa Jihad ta natsu ta shiga kora mashi bayani. Ya Umar, tun lokacin da ka tafi ka bar mu a gidan nan. antilai Laila ta rufe mu a wani tsohon sto. Ko iska babu a ciki. Da girma muke shakar iska. Wajen a kuntace yake babu windo ba. Ga wasu shegun kwari da suke yawa a cikin sto ɗin. Ranar a cikin shi muka kwana. Musanna ma ko bacci ba ta samu ta yi ba. Gaba ɗaya ja ta kwashe dukkan abin da ya faru da su a cikin gidan ba ta faɗa musu. Tun daga A har Z. A ƙarshe ta fashe da wani matsancin kuka. sha kuwa ba abin da ke fita daga bakinsa ce kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muryar shaharawa take wurin cewa, Umar, me yasa ka kai su gidan nan ne? Wallahi da a ce ka sanar da ni tun farko. Da fa zan bari kai gangancin kai su wajen Laila ba, saboda na san halin ta sarai. Haka nan nake zaune da ita ni ma. Matan nan ba ta da imani buguwa ce. Yanzu ni ban san ya zan yi ba. Da wani ido zan kalli Uncle Abu Sufyan da sauran 'yan uwana dan suka ji wannan zaluncin da Laila ta aikata wa yaran nan. Ina magana yana huci. Hakika ran shi ba ba ɓace ba, idanun shi sun kaɗa sun yi jajir saboda ɓacin ran da yake tattare da shi. Mashal Umar kuwa saboda tsawar ɓacin ran shi ma, ya ma gaza buɗe baki ya magana. Tunkar ya haɗe zuciyar mata haka yake ji saboda tsabar takaicin da ta kwasa mashi. Yaran da ya danƙa su amana a hannunta, sai in zaga dalilin da yasa duk in ya je gidan lokacin da suke wurin ta sai ya ga fuskokin su babu walwala ashe bayan Allah azabtar da su take yi kare ya bude baki ta da cewa amma lele ta cuce ni wallahi ban taba tunanin za ta aikata muku ba ta za ta aikata muku irin wannan zaluncin ba me yasa za ta yi min haka laifin me kuka aikata mata kawai saboda ta gan ku ba ku da gata dan na faɗa mata na ce ku marayu ne shine za ta nemi ta kuntata rayuwar ku ashe ita ce ta sanya wannan fasikin mutumin ya dauke ku a cikin motar shi domin ya je ya zubar da ku cikin daji har yi kokarin yi mu husana fyaɗe a gidan gonar shi sai yanzu ya gane dalilin da ya sa manjo yake sanar da shi gaskiyar lamarin da ya afko domin ko da ya taushe bai yi shi a lokacin baya sai ce mai yin labai ba na son in shiga tsakaninka da matar yayanka ne ashe mukun abin da ta aikata musu kenan a fusace Isha ya ya daki tebur ɗin da ke gabansu tare da kiwa a zafar yana mai kokarin zara din da ke cikin wandon shi a kokarin shi ne ya shiga cikin gidan ya yi anta babba dukan mugun duka da sauri Umar ya riƙo hannun shi yana mai cewa ya Aisha ba anan ya kamata ka yanke mata wannan hukuncin ba ko ba kuma ita uwar 'ya'yanka ce mutuncinta zai iya zubewa a gaban ƙannenmu da sauran mutanen gidan nan ina so ta ci albarkacin wannan in tsaido kaftin in wani irin huci na fita daga cikin bakinsa Damkar hannun mashal umre dai ta janye shi daga rukun da ya mashi koyoyin shi bai yi ba ya sa kai tare da shiga cikin gidan jiki a sanye umar ya mai da idanun shi kan wasan da ke tsaye wani irin tausayin sa ne lallabe shi matsaya ta janyo sai na mai rungume a cikin shi tamkar ya zubar musu da ida da hawaye haka ya dinga ci hakika yadda ya sanin kai su wajen laila ba komai ne ya ja haka ba ce rashin sani cikin sanyin murya ce ku yi haƙuri ku yafe mu tun laifina da na kai ta wallahi da na san haka ne da kai tsaye abuja zan yi zan kawo ku gidanmu ita a tunanina za ku fi samun kula a wurinta katara ce kawai ta riga fata amma wallahi da a ce kun sanar da ni tun lokacin nan da da kun kai yadda zan yi da ita a cikin gidan nan da sai ta ɗanɗana kuɗarta ya ƙarashe magana a lokacin da yake ƙoƙarin raba jikin nashi da su da ce ta kada baki tare da cewa ya umar ka daina ɗaura a kanka laifi dama can Allah ya riga da ya ƙaddara faruwar hakan kuma yanzu ai kuma ya wuce ni wallahi ba ma don musanna ta ta tuna mata asiri ba da babu abinda da babu wanda zai ji daga baki na. don harkar har dan musannan na shayi akan kada ta sanar ma da kowa wannan labarin. shi Umar ya ɗan yi tare da kallon wasannin da ke ta faman sauke jar zuciya. Roƙo hannunta ya cikin nashi sannan ya ce, usana ta yi min daidai da idan har aka bi aka bi mataki to ba za ki taɓa bari a hukunta a hukunta marasa gaskiya ba saboda tsananin tausayin ki abin da nake so ki gane Chad irin waɗannan mutanen ba masu baƙar zuciya idan har ba idan har ba ba a dinga ɗaukar hukunci a kansu ba to ba su taɓa gane kuskurensu ba balle ma har shi na damar abin da suke aikatawa su daina jinjina kai jihar ta yi fuskar ta ɗauki da murmushi ta ce haka ne ya umar hakika ka yi gaskiya domin sai ni mata ta taɓa faɗa min haka lokacin da na yi ƙoƙarin hukunta Husana kan tuna tuna mata asiri ta ta yi sun jima eh, suna magana kafin daga sani mashal umar ya kama hannayen tsarar da shiga cikin babban falon da su hankalin Attaura fa a matuƙar tashe yake babban abin da take fargaba ma shine ku sanar da tuna mata asiri a gaban surukanta kusan sau uku tana shiga cikin tole saboda karta da cikin ta yi har ruwan karfe biyu da rabi bata daina su fara murwa a tsakiyar ɗakin ba yayin da kafafunta suka fara mata ɗi sannan ta samu wuri ta zauna a gefen gado tana mai faman sauke ajiyar zuciya shigowa Hafsat cikin ɗakin fuskar nan ta ta yi jajir saboda tsabar kukanta ta yi anti ba na ganin ta ta miƙe hankali a tashe ta shiga tambayar ta me ya faru cikin ka hafsa ta ce <laughs> dadi dadi ne ya yi min fada sosai akan abin da muka aikata wa su husada har ma na sai da yi kuma ya ce da yau babu ni babu shi sai dai in nemi wani uban hannu an ba ta aza a saman kanta tana fitan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayyo Allah na shiga uku shikenan Hosanna ta kama tona mana asiri a wurin Ishaq. Kuyo ni Laila, zawarci ba fashi. Na magana tana cizon yatsanta. Fitowa Hayam kenan daga cikin toilet dai suna wannan magana. Hakika cikinta ba karamin sanyi ba. Babban abin da take tsoro ma ne, Ishaq ya saki Laila. Saboda ta san cewa mutum ya sake ya ta, to ita ma zaman ya zaman ita ma gidan ya ƙare. Tunda ba ta da wata alaka da su, tashin hankali A hakika Aisha ko da wasa bai taɓa yigin dukan Hafsat ba duk irin girman laifin da za ta aikata mishi kuwa amma yau akan su da ta sha mari idan har haka ne menene to hukuncin antuma ba ita ta ɗauki nauyin shirin ka ɗaya oh my god rungumo ta hamta a cikin tana mai lallashinta, ta daga ta samu hafsa ɗin ta yi shiru ta daina kukan da take yi misalin karfe shida na yamma ta fito daga cikin toilet cikin ta sanye da towel fari ta daure ta da shi da alama wanka ta yi a cikin toilet din ja ta samu zaune a saman gadon su hannunta ɗauki da wayarta tana mai daddannawa sai ta yi a kofar toilet ɗin rike da ƙugu tare da dan daura fuska ta ce Jihad ba na hana ki daukar min waya ba kin manta abin da kika min ran nan kika kusa lalata min waya yanzu da a ce kin lalata min ita waye zai siya min wata fuskar ta dauki da mummushi ta ce dadi mana ai ya ce zai siya mana wasu fon ɗin ma har da ke ma ya ce zai canza miki wannan sannan ya ce zai siya mana laptop wace baki sai ya tare ta da gaske ki eh mana ki fada kan shirin nan ya faɗa min kuma ya ce ne ki za mu koma school domin da kashi zai mayar da mu don kada wani ma ya ɗaga mana yatsa da ƙarshen maganar fuskar ta ɗauke da dariya sai dai kuwa da jihar ta yi maganar school ba kuma komai bane ya faɗo mata arewa face ƙawarta amrish lokaci guda ta faɗo mata a cikin ranta dan take kuma ta ji ta ya faɗi ras kanin fuskar ta babu alamun alamun damuwa ta tarar fuskar ta ta yasa ji har kiran sunanta sai rish wai me faru ne maimakon in ga kina cikin farin ciki sai kuma in ga kin kin ɓata rai haka ku ba kya son komawa su ne kin fi son ki ta zaman kashe wando a cikin gidan nan Muryar ta asanye ta ce, ba haka ba ne Kawai na tana da wata friend ina ce a can school. Wallahi na yi missing ɗinta sosai. Yarinya tana so na. ce take karfafa min gwiwa akan in yi dinga yin karatu, in daina bacci a class. Gashi ban yi mata adalci ba. Sam na manta da ita a rayuwata. Yi ban san cewa Amrish tabbas na san cewa Amrish ne neme ni har ta gaji. Kallanta ja ta yi tare da cewa, "Ayya, gaskiya bai kyauta mata ba." gashi sunan kuma yana shigin iri ɗaya da nata ni tun kafin ma in ganta na ji har ta kwanta min a rai saboda tana son yar uwanmu sosai amma me yasa baki jarraba kiran layin ta ba tunda aiki ai ina ga kina da lambar wayar ta ko ina da lambar ta kin san kwanakin nan gaba ɗaya hankali na ba a kwance yake ba tun lokacin da muka daina zuwa school ban ƙara bi ta kan wayar ba sai yanzu ma da na ganta da na ga wayar a hannun kisan na tana da cewa wai ina da waya Allah sarki a murshidina ban san wani hali take ba Kashi ban san gidansu ba miƙa ja ta tare da nufar inda sayarish ɗin take tsaye Mika mata wayar ta tare ta. to ki jarraba kiran layin ta mana sai mu gaisa karɓar sayarish ta ta shiga kontak ɗinta ta lalabo lambar amurci sai dai an yi rashin sa'a ta kira amma wayar a kashe irin layin nata na aitul ta kira shi ma a kashe wanda hakan ba ƙaramin tayar mata da hankali ba Ban san me ya faru ba, amma ina kiran layinta ba a samun wayar. Amma mu bari sai an jima mu ƙara jaraba ko? Kila a samu wayar a kunne. Da ya magana tare da miƙa wa wayar ta karba Sannan ta koma gefen gado ta zauna, ta kuma ta wuce gaban wardrobe. Tana mai lalaba kayan da za ta sanya a jikinta. duru kofar ɗakin wasan da ta yi da sallama a bakinta. Yuwa sai ce tana kallon ta haka ita ma jihar ɗin. Na sayar ce da hannun da yatsan ta manuniya tana mai cewa, Rishi, ki zo in ji dadinmu ya ce ki same shi a ɗakin shi, wai kada ki wuce minti biyar. Ras ta ji gabanta ya faɗi. Sanawar da gaske dadin ne ke kira na, kuma ni kaɗai ce in zo. Ike eh, kaɗai ce yana son gani. Cikin sauri ta juya tare da tare saka hannunta a cikin wardrobe ɗin. Lalo ke sa riga da wando. Rigar fara ce ta su har zuwa gwiwarta, an mata kwalliya da duwatsu. wannan kuma fin kalo ne sai dai shi ba a mashi kwalliya a cikin shi ba irin palazzo din nan ne burgujeji mayafin ta ɗauka tare da kan ya tare da yafa a kanta gaban miro ta karasa ta ɗaukar flower form ɗinta ta feshe jikinta ko ina sannan ta sai da ta fara kallon fuskarta a madubi ta ɗan sakarwa kanta murmushi sannan ta kama hanyar fita daga dakin. ja ce ta kalle ta tare da cewa Allah ya sa alkhairi ne kullum in dadi zai kira mu in dadi zai kira mu tare yake kiran mu sai dai yau gashi ki kadai yake son gani da ƙarashe makaranta tana mai nuna bayan sayar da hannunta murmushi kawai ta saki kafin da daga bisani ta buɗe kofa tare da ficewa da sauri da sauri take tafiya don karta ta don wuce minti biyar din da Husana ta ce tana sa bakin kofar ta kai hannu kinan za ta buɗe kofar daga an ja kofar tare da buɗewa da alama wanne yake so fitowa daga ɗakin dadin nasu zuba ma dogayen yatsun hannun shi ta idanu farare ne tas ya riƙe handal ɗin kofar wani irin daɗin kamshi ne ke fitowa daga cikin ɗakin nan take ta gane cewa babban yaya ne mamaki ne bai na ƙara a bisa fuskarta game da tambayar kanta ya aka ke babban yaya zo ɗakin dadin su? bayan saɓanin da suka samu a tsakaninsa a jiya ko dai sun shirya ne Bata karasa zancen zuciyar nata ba, sajen Janar ya sa kai tare da fitowa daga cikin ɗakin abban nasu. Ya yi wankan suit farare tazza su. Ya ta yi cak tamkar wata gunki. Shirin ko tun ta shi ko tun gaban ta ya hau faɗuwa. Tunda ta karasa tun daga sama har ƙasa yake binta da kallo. Yarinya ko kafaɗar shi ɗayan ta bai kai ba. da ƙyar sai ta iya buɗe baki tare cewa ina yini tamkar ba zai amsa mata ba don har sai dai kusan wuce ta yi ɗan yi nisa kaɗan sannan ya juyo tare da cewa lafiya lau ina faɗa raka ya ƙara gaba tsofin ya irin wannan shan kamshi haka zai ta faɗa a cikin zuciyarta jiki a sanye ta shiga cikin ɗakin abban nasu tare da sallama a bakinta a zaune ta same shi daga saman daga gefen gadon shi juya ya tare kallon fuskar tare kallon ta fuskar nan tashi ɗauke da mushi yana mai cewa Wa alaikis salam my daughter. Daddy. Ta amsa mashi tare da hawa ta samu wuri saman sofa ɗin mai fuskantar mai fuskantar gadon shi ta zauna sannan ta ce ga an dadi wasan da ji sanar cewa kana son nema na kana nema na eh haka ne ni ne nace ta kira min ki. natsuwa dai tana jiran jin mai zai ce mata sai faman wasa take da in yatsun hannunta kallanta dadi kallanta abban nasu ya tare da cewa gobe yaushe ya tambaya yana mai kallon fuskarta fuskar ta ta dauki da murmushi ta ce friday jinjina kan shi tare da cewa masha Allah juma'a babban rana zai fi kyau idan aka kafa tarihi a ranar juma'a ina tunanin kamar zai yi wuya a manta da shi ko ba haka bane my daughter dariya sai in ta yi kafin sani ta ce gaskiya ne dadi juma'a ita ce babban rana duk abin da ya faru a ranar juma'a baya zai yi wahala a manta da shi nisa abu sufyan ya tare da shi shi yasa nake so gobe a daura miki aure ko ba kya so da sauri ta sa tafukan hannayenta tare da rufe fuskar tana mai dariya na kusa na fara ganin jikoki na fa cike da zoliya dadi ya sake magana a karo na biyu dan Allah dadi ka daina faɗin haka wallahi kunyar ka nake ji cike da shagoba ta yi magana har lokacin bata rufe bata buɗe a lokacin bata sa tafan hannunta ta buɗe fuskar ta ba miƙa hannu abu sufyan ya tare da janyo durowa chest ɗinsa na tsakiya ya dauko wani small box gullun kwalo mai shegen kyau sai faman kyalle yake gami da wololi wanda aka yi shi da zallar zinare Rukoshai shi a hannun shi na mai jujjuya shi dan dagwa yana ma kallon sai wadda har wannan lokacin fuskar ta arfa take Gyara murya ya mata tare da sha buɗe fuskar take mana an zama hannunta daga kan fuskar tata kai tsaye da ta suka sauka akan small box ɗin da ke hannun dadin nasu dan zaro ido tana mai dan zaro ido ce tana mai ƙara mishi kallo hakika akwatin ba karamin burge ta yi ba jikin shi sai kyalkyali yake mai matukar ɗaukar ido gami da can hankali cike da zamudi ta ce dadi wannan fa wallahi ya yi min kyau ban taɓa ganin irin shi mai kyau ban taɓa ganin irin shi ba Yar dariya Abu Sufyan ya tare da cewa, ko ya burge ki ne? Daga mishi kai ta alamar A. Eh. Ya akwatin ya tare da cewa, sadakin wata ne, aka biya shi da gold. Waro ido waje sai Rich ta cike da mamaki ta ce, Daddy, da gaske kake dauri din wata ce aka biya da gold? Ku dadi who is she? Dariya Abu Sufyan ya Ganin yadda ta tabbatar rude jin abin da ya ce, da gaske nake ba da wasa ba. sadakin wata ce mai sa'a jinin nasara daddy kan i see it please miƙa mata small box ɗin yi a hannunta hannunta ya kirma yake ta sa hannu ta karɓa ta sa hannu za ta karɓa dan yi akwatin yayi abu cin yi akwatin abu yayi fuskar nan tashi ɗauke da dariya ce da hannu hagu kuma hannu biyu zaki sake karɓa sannan in zaki karɓa ki tabbatar da kin yi bismillah domin abin yi albarka murmushi sai ta yi har da gyaran natsuwarta sannan ta miƙa hannayenta duka biyu ta yi bismillah kafin da sani ta karɓa daga hannun mahaifin nata wani irin sanyi ne ta ji ya ratsa ta jujjuya akwatin ta hawi tana mai ƙara yi mishi kallo yana da nauyi duk da cewa ƙarami ne hakan ya tabbatar mata da cewa abu ne mai daraja a cikinsa ƙoƙarin buɗe akwatin ta shiga yi da sauri mahaifin nata ya dakatar da ita yana mai cewa kada ki buɗe shi kawai ki je ki adana shi a wurin ki ba na son kowa ya gani kuma kada kowa ya san inda kika ajiye shi amma dai sadakin wata ne fa kace kuma na ji ka ce in ajiye a wurina saboda me bai ba ta amsa ba sai ma kwantar da bayan shi a sama garan nashi idan kishin gida ya aza idan ya kan shi a saman fulo yana mai kallanta kuma zuba mashi da tuna mai jin amsar da zai bata kayatattun murmushi ne yana a fuskar Abu Sufyan din ya jima haka suna kallon kallo tsakanin shi da da sayar shi kafin da gipsan ya ce za ki samu amsar da bai ki amma ba yanzu ba ki bani dan lokaci zan neme ki dai yanzu ki tafi yanzu za ki iya tafiya ya ƙarshe magana mu nuna mata hanyar fita daga ɗakin tamkar wadda aka zare alaka a cikinta aka ta miƙe cikinta ba ƙwari. wata irin faɗuwa ce take ta faman ji a cikinta idan ta iya ɗaga ƙafarta tana tafiya tana wayan darin nasu wanda ya zuba mata idan nan faman kallanta tabbas akwai wani abu da yake ɓoye mata sai da ta kai bakin kofa tana ƙoƙarin buɗe kofar kenan ya ambaci sunanta sai da sauri ta jiyo tana mai kallon shi kamar da abin da ya faru tsakanina da babban yayanku na san ranki ya ɓaci sosai ya faki umarni ki ki mashi aiki amma na hana ki a matsayina na mahaifinki to ina so ki je ki bashi hakuri ware da waje sai ta dan tsorace ta ce daddy ba shi hakuri fa kace wallahi tsoron shi nake ji jerin shi ba ba karamin ɓaci ba dan na kuskura ma na je wajen shi wallahi zai iya karere ni idan eh, ta yi maganar ba karamin dariya ya so ba shi ba fuskar shi tamkar zai yi fuskar ta tamkar za ta yi kuka don wari yourself Rafiyat ba zai taɓa yi dukan ki ba saboda ba halayyar shi ba ce Hadiya wani ya wuce da kyar. tana sauraron shi. Ɗan dakatawa ya yi da maganar tashi. kafin daga bisani ya daura da cewa daga yanzu ina so ki ci gaba da yi mishi aiki a karkashin ki ci gaba da yi mishi aiki don kan da karasa maganar sai ta ce amma da dika fa yana nutsuwa faɗinsa a yanzu so a yanzu na so ki wannan ina so ki yi mishi biyayya ki bi shi sau da ƙafa kuma yake so ki yi mishi faɗinsa kuma bana yanzu na cire wannan shamakin da ne maki bin a the midnight ne don ya buƙaci ganin ki zaki iya zuwa gaba ɗaya busu fen ya gama rudar da ita labban ta harkar masu kewurin ca ban gane nufin ka in Allah dadi ka fahimtar da ni ki tafi kawai ke abin da nace miki dan lokaci zan sanar da ke komai jiya ta ta zira kafar ta tare da barin bedroom din nashi limshe da ya tare da bude su ina mai kura silin ina kura silin din silin din ɗakin nashi kallo amkar makarantar wani abu a cikin shi tunani ya shige a cikin zuciyar shi ya shiga tarihi abin da ya ci a kunnen shi na amince zan aure ta ba na son abin ya ɗau dogon lokaci ba na son kuma taron mutane sannan ba na son kowa ya sani saboda ba auren dindindin zan yi ba nan da wata uku zan sake ta zan aure ta ne ba don ina son ta ba a matsayin ta na matata ba sai don ta yi min aiki kafin in bar Najeriya hannu abu ya sa ta har ɗaukar takardar da ke a ce ta yarce takardar da ke a saman durowa din shi zuwa ma takardar idanu yana mai kallonta agreement paper ce wato takardar yarjejeniya mai ɗauke da signature na mutum uku a je zuciya ya sauke tare da zira ta cikin durowa ce tsinsa da ya fito da akwatin da ya bai wa sayar shi ya sanya takardar a ciki ya ajiye ta sannan ya mayar da ita ya rufe rufe idanun shi ya sake ba komai ya faɗo mashi arewa face abu Dan take ji kewar ta lullube shi Allah sarki shin tana ya ko ta mutu a bangaren sayar shi kuwa bayan fitar daga bedroom din abban su a kofar ɗaki ta tsaya cire hijabin da ke cire cire kallabin da kanta ta yi lallaɓe wannan small box ɗin mahaifinta ya bata saboda kada wani ya gani sannan ta tura ƙofar ɗakin sannan ta tura ɗakin tare shiga ciki babu kowa a cikin ɗakin sai sautin ruwa take jiwa a cikin toilet wanda haka wanda hakan ya tabbatar mata cewa jihar wanka take da haka cikin sauri ta ga gaban direshin miro ta tsuguna gaban ruwa ɗin tare da janyo ta ta saka small box ɗin a cikinta can ƙurya ta saka sannan ta maida ta rufe tana faman sauki a cikin zuciya miƙa tsaye ta har lokacin ba ta daina mamakin abin da mahaifin nata ya faɗa mata hakiki abin ba karamin daure mata kai ba. Daga nan ta wasa da murwa a tsakiyar ɗakin. Ta kasa zama saboda yin nindin tsinci a ciki. To jama'a, a yi haƙuri mu kwana a nan. A cikin barkacin cewa da mu don yadda za ta kai. shi na gaba. Kada dai kuma ta har kullum don na mun subscribe sannan ku ta'auna alamar ƙarsuna domin san da ku da zamun ɗora sabon shi Kana ku ta'auna alamar laki domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun gode da kasancewa ku a tashar mu iya Hausa Nobel TV. A sha ruwa lafiya.